wanda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam na shaihu malami alhafizu ibnu hajarin al-asqalani idan muna biye da karatun muna cikin kitabi na ƙarshe wato littafin da ka bada bayanin kitabin da ka bada bayanin ladubba da akhlaqu da kiyawawan dabi'u mun fara babu na farko babul adabi na ladubba na yin wasu abubuwa hanya mafi kyau ga duk abubuwan da za ka yi na kama kama daga mu'amalar ka ta yau da kullun abin da ya shafi zamantakewa irin kamar atishawa da sallama da irin kyakkyawan halaye da irin a cin abinci a suɗe hannu da irin abubuwan da sun ka kamanci waɗannan don mu'ambata yau za tashi za mu tashi na ka'ida ko kuma yanayi ko kuma yadda ake son mutum ya sa takalmi waɗannan dai takalmi don ƙara nuna maka cewa addini shi bai ba komai ba komi kankanta abu addini ya ambata shi komi girma ne kuma ya ambata kuma a duk yanayin da kake ciki na kwance ko na tsaye ko na zaune na gudu ko na tafiya musulunci ya nan tare da kaya komai al'amarinka akwai abin da musulunci ya ce kaga cewa a ce wani yanayi ana cewa kaiwa ne ba magana musulunci muka ba to iyaka kuskure kenan wai a ce ana wani yanayi sai a ce sai ka kawo mana nan ba magana musulunci akai ba kaga bacewa kenan ta zo hadisin za mu tashi yana magana akan sa takalmi malam karanta muna wa anhu qala bismillahir rahmanir rahim قال المصنف عليه رحمة من الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه waɗannan hadisai guda biyu dukansu daga abu huraira radiyallahu anhu shi sa cewa anhu kuma mun riga mun yi bayani na sama cewa wa anhu wa anhu na abu huraira na ba na ali bin abi talib ba kama wanda da ishara ta gabata wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi kalima in ta'ala daga na'aluna na'alu takalmi mafi yawa an ce mabuɗaɗɗen takalmi na'alu a larabci amma sai dai wannan hukunci ya game dukkan jinsi na takalmi ko buɗe na ko rufahe na ma'ana irin slippers irin sandals ko irin kwabashu da sauransu hafshus da sauransu zai ya haɗa dai abinda zai za ka sa ga kafa idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yamin shi fara da hannun ɗayan kafar dama al yamin shi da dama fa idza nazza idan zai zara takalmin ma'ana ya tafi ya dawo zai sar takalmi to fal yabda bi shimal ya fara zari ya fara zari kafa kafa hagu ga sawa kafa dama aka fara sawa ga zarewa kawa hagu aka zarewa gashi nan sai ƙara bayani wal takun al yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza kafar dama ta zai ita a farkon sawa wajen sawa ita ƙarshen cirewa wajen cirewa wannan shine ladabin sa ne kuma yin sabani haka to ka saba mu sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen sa dama dukkan ko ina akwai sunnar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dabbaka a wajen sa ne a wajen cin abinci ne a wajen kwanciya ne a wajen tafiya ne a wajen ni to sai kullum ka rike abin da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan bangare shi ɗaya zai baka a sifar ka kasance ahalus sunna cikakke amma in kana wani rabi kana wani rabi to kaga sai ka zan haf ko ba haka ba ka zama rabi da rabi a'a kokari za kai gwargwado kullaha mastata'tum in dai ba abin buwa ya kai ba in dai ba hinkar hinka aka yi ba kaga ina ganin babu wata matsala game da waɗannan ka'idodi kaga shi yasa kullum mutum ya rika dabbakawa har ya zama kaɗan kaɗan dai har ya zama ya saba ehin wannan kenan cikon hadisin koko wata ruwa eh, wata game da sa takalmi har yanzu wa anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo sallallahu alaihi yace la yamshi ahadukum kada ɗayan ku ya tafiya fi na'ilin wahidatin cikin takalmi guda kalimar na'il daga larabci ana mu'annas ne shi yasa aka ce wahidatin ba wahidin ba ko wahidatin mu'annas ne kada ɗayan ku ya tafiya da takalmi guda a'a in ta kama to ko dai wal yun'ilahuma jami'an aw liyakhla'uhuma jami'an in dai akwai su to ko dai ya duk gaba daya kafa guda yasa sa duk gaba daya ayi tahiyat in kuma lalura ta gitta ko wani abu na kacewa kafa takalmin daya kafa ta tsinki eh, takalmin ɗaya tsinki ya zan lalura ta kama ko to sai dai ya cire su duk gaba daya ko da ya sa gaba ɗaya ko da ya cire gaba ɗaya dan ya halatta a yake da kawafu babu takalmi duk gaba ya halatta amma bai halatta a da kafa guda ba kuma irin gane wannan ba ka gane wannan duk abinda malamai suka suka kokari suka faɗi manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗi illat ba bai faɗi dalilin ba shi yasa wani al'amari na shari'a illa dai kabi ko ba haka ba eh wasu na cewa don kada ya zama ka canza ka. za ka yi a ɗabi'a kamar mai ɗan girisa ko ko kai zan na na takama ko ko kai zan duk abin da an ka ambata za ka ga kan bai shiga ba ko ba haka ba a'a kawai ka yadda da cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a dai tahiya da kafa guda da takalmi kaga wannan yana cikin ladubba tsohon mu na kasar nan ko yawa har muka sai ai tsammanin kamar gargajiya ta eh o sai ga suna hana mutum ya kiyaye takalma to wannan daga cikin karantarwa kila ta Sheikh Usmanu radiyallahu anhu kasan nan ta abu na'am ba a tafiya da takalmi guda hadisi ya tabbata a cikin muslim ya hada da ya yace kada ɗayan ku ya tafiya fi ilin wahidatin au kufkin wahidin to kaga mun samu kari kufkin eh ko da kufki na kenan baka tafiya shi ma kufki irin wancan hukunci in za a sa a fara sa kafar dama in za a zari a fara zari kafar hagu malaman sun dan wasa a wurin nan sun ka ce to duk abin da adda bangare biyu pair kama irin wando kafa biyu gare ko irin riga ina nuhin taggo ko irin wannan haka hannu biyu bangare biyu gare ta ko suka ce duk wani abu mai biyu ana sama dama ana sama hagu to dama aka fara da ita kila fahimta kiyasin akan wannan nasa takani da wajen aski don da akwai hadisin aski na cewa in za ka farawa ka fara manzo sallah sun yakan fara kwashi bangaren dama sannan ya fara kwashi su ma ta bangaren hagu ko sannan kuma hadisin Aisha ta ce kana yu'jibuhu tayammunu fi ulihi wa julihi ko wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi annabi sallallahu alaihi sun yi fara da dama wajen takalmi gashi dai mun faɗi yanzu nan ulihi sannan wa juli hatta da wajen shafe kai yana fara da dama kai da dukkan al'amuran da wajen tsalki ta ce ma'ana arwallah kullum sai ya fara bangaren dama wange wanke hannun dama wanke kafar dama da dai sauransu ala kulli halin ana so a fara sa dama ko ku a fara gabatar da dama dukkanin al'amurra masu ma'ana su ku akasin su al'amurra na kazanta malamai suka ce sai ayi akasi na kazanta irin kenan kamar kama ruwa kaga da hannu hagu akai ko suka ce kamar shiga yauce kun ga da kafar dama akai yadda dai shiga yauce ba hadisi gare na sa kafar dama ba kiyasi na kiyasun aksi in ya zan abin da adda kyau alkhairi dama aka sawa to abin da bai da kyau kamata a fara da hagu ko sai sun kai qiyasul aksi sai a fara kawo hagu kamar can masallaci ai dama aka fara shigarwa ko to sai sun ka ci za ka shiga wace ka fara gabatar da kawo hagu al aksi ko ba haka ba shi aka ce mu qiyasul aksi ehin fala kulli halin wannan al'amari a cikin tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba cansa wando manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan hadisi na gaba mala ya dai muna takaita kware hadisi guda kamun na sawon na isbali to amma bari mu karanta shi mu je wa an wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه wannan hadisi abin da ka nuna muna ba a jan duk ka gaba daya dinnan kaga ya kawo sauhu wasu suna cewa ai sai in wando na a'a sai in fada ni aka ce ma izari na a'a kaza kaza a duk abin da aka ce ma sauhu ko malum malunta ko ko ko jallabiya ta ko wando na ko izari na ko menene wanda kai namiji zakasa to ba a sun ka jashi shi bishi kasa ba a sun ya wuce ka abaini manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacciya ce ma asfal min al-ka'baini fa huwa fi an-nar manzo sallallahu alaihi wasallam ce uzratul mu'min nisfu saq ko uzarin mu'mini bakin qabru Ni a hukuncin ya wuce qabru in dai bai bai tabo idon sau ba ba babu lahi amma ma asfal min al-ka'baini amma wanda ya wuce idon sau to shi da lahi ya hukunci ne haramun ittifaqan a kula sosai babu wanda ka ciya ba haramun ba da in ka ji ana kiki kaka don imamu nawawi a cikin riyadu salihin da cikin azkaru ya ambaci wata kalima wadda da yawan bida na rike ta yana cewa wa haɓa imamu shafi ila karaha ko ba imamu shafi ya ce zuwa ga karaha karaha a cikin mazahibul arba'a malik in shi ya hude ta da kai ne ko ahmad in shi ya hude ta ko shafi in shi ya hude ta ko abu in shi ya hude ta a larabcin nadana a fahimta larabcin nada kamun a samu khalaf su zo na su zo karaha haramu aka mihi a fahimci wannan kullu ulaika kana inda rabbika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha dun makaruhaina da cin dukiya maraye da bauta ma wanda ba Allah ba da tawai mizani da dun makaruhaina irin wannan makaruhi eh eh ko kai ka gane to irin wannan larabcin nan shissa a sahaba da da da da tabi'ina da har zuwa tabi'ut tabi'ina suna jin ka'idar karaha ma'anahu al ai mun samu hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a makabarta ko amma ka tambayi imamu shafi mi hukuncin sallah a makarce karaha haramun kenan ko ba haka ba eh a yayin da in ya tsallake da inda ya wani hukunci na wanda zai yi karaha ko ba haka ba in baka Allah ba zai ce ma kufuru na ko shirku na ashe ka duk karaha dai kanu haramun ya kanu zai yawa wasu mutane suna ta'alluki ga waɗannan kalaman magabata sun nuna karaha su rike hakan karaha su karaha littaharita a fahimta sannan ko ba ko da sun ce karaha ta kaddara ma suna nufin wanga karaha karamin haramu ko ko ku wanda bai kai haram ba ko to nususu gaba ɗaya sun tabbatar da izari ko wando ko tufa ya wuce ka'abaini haramun nan ila fahimci wannan illa ga wannan hadisi kuma suna dan ta'alluki da shi su ce ai ga ai ana nuhin wanda yayi ne don gashi suka ce Ali ibn Umar radiyallahu anhu a hadisin radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى ila man Allah baya dubin wanda wando ba baya dubin ya ja tufansa khuyala na ko kuri na ko kana alfahari ko kana takabburi sai ka ce ai ba gane hadisin ba ai hadisi ziyada ta akan abin da ya gabata duk waɗanda babu khuyala haramun na kila fahimta in kasa ka ja kawo izarin ka ko wanda ka komi babu khuyala babu kuri babu jidirasa eh, jin kahi kowa babu wani ka bambanta da saura ko ba haka ba kattau haka na amma yajja to shi a haramun an fahimta idan kuma kasa khuyala sai hukuncin auren hukuncin ya ƙaru. sai ya zan Allah ba ya dudin a fahimci wannan yawwa ƙarin yanzu huyala dun ya buɗa da la yanzurullahu ko kuma dalilin la yanzurullahu dun kasa huyala to idan ka ce ba ka sa shi ba lil huyala ko ba haka ba to ka saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kai wuce idan sau shi ko saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam haramun ina fatan mu gane wannan to haka hadisan suke hadisan da suka zo duk huyala huyala huyala za ka ga sun zo da wani daɗi wani ƙari bisa ga haram ko a ce Allah ba ya dubi ne ko Allah ba ya masa magana ko Allah ba ya kaza kamar hadisin Abu Zar لا ينظر صلاتة لا qiyam wa la yuzakkihim wa lahum يزكيهم alim sai ce al-musbilu izarahu batara ko eh wal munfiqu sil'atahu ko bil bil bil bil yamin bil halaf al kalib eh to kaga sai sai ai gashi nan ai cewa an kai kaza kaza sai kaza idan kai yi da kuyala sai hukuncin ya karu idan babu kuyala hukuncin ya zan haramun an fahimci wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala muttafaqun alaihi hadisan naja suna da yawa illa dai malam ya takaita kwarai ga wannan sosai kwarai da gaske amma za mu ci musu a ɗayan da tattafan mu waɗanda za mu sa insha Allah a gaba wa anhu wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi fa inna shaytana بيمينه bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi أخرجه muslim وعنه دغريه شي أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله إذا أكل أحدكم إذا أنكم زي أبنتي فليأكل بيمينه ya ci da hannun damarsa idan zai ci abinci ci da hannun dama wannan ita ce ka'ida ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa idza shariba idan zai sha falyashrab bi yamin ya rika abin shan ko hin ko kware ko gidauniyar ya rika ta da hannun dama don mi to nan kaga an illa don mi fa inna shaytan don shaytan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi da hannun da hannun hagu ya ci da hannun hagu ya kashi shaytan kenan kaga don ka kauce makamancece ne da shaytan ashe duk dabi'u na shaytan da nan malamai suka ce ɗabi'u wanda shaytan kai ko waɗanda makiya Allah kai ana so ka guje musu to kuma haka al'amarin yake a duk lokacin da duka kusanci sunna to kai nisa ga ni ga saba ma Allah a lokacin da kai nisa da sunna to kana kusa ga saba ma Allah kila fahimta to shi ɗaya yana sha da hannun hagu yana ce da hannun hagu wannan kaga za mu sashi layin abinci a malamin su magana game da hagun na cewa tana taimakawa sun ce da wanda ya ci hannun hagu da wanda hannun hagu ya taimaka ma in dai wajen cina to duk kusan gudana kila fahimta shesta da hannun dama ya kare ci abinci suka ce kamar ya wajen taimakawa ka san yanzu in ya sadi an ka aje ma guru wurin kaza ya za ka yi mai hannu biyu za ka sa ko kana barshe shi ko suka ce hannun hagun da kasa haramun nan hannun hagun in dai abinci kaka ce ka san guru dai ka sa kai haka ko sun ce ba haka sai dai kai kokari duk hannun dama in dai abinci na yayi ma aiki da hannun dama yawwa da kalla shi da cire shi don abin hagu in bai ma yiwa dan uwan kai rika ma ka balle ko ba haka ba rikamin sai ka ja shi kenan ka cire yake ko kafa amma kakkasa hannu hagu gaba ɗaya cikin abincin ka na fahimci wannan na'am <clears throat> akhrajahu muslimun hadisi na gaba وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري daga abdu daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kun san nan dama irin wannan sanadi hasanun nako an amr ibn an abihi an jaddi ina jin kun mun magana game da shi jaddihi shine abdullahi ibn amr ibn al-as ko shine jaddihi daga amr ibn an abihi daga baba ne shu'aibu shi an abihi shi ko shu'aibu shi shu'aibun an jaddihi daga kakanai ba shi amuru ba to shu'aibu wa abba ne shu'aibu muhammad abba ne babu shi anan muhammad amuru dan shu'aibu shu'aibu dan muhammad muhammad dan abdullahi ibnu amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabbai na mun san shi ɗaya daga cikin al-abad Abdullahi Abdullahi nan guda hudu abdullahi ibn amr ibn al-as shi abdullahi ibn zubairi abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu to a lokacin da an kace daga amru daga babansa babansa shine shu'aibu to an kace daga kakansa shi da an kace damirin da an kace kakansa ba shi amru ba shi shu'aibu kakanai shi shu'aibu to kakanai wani abdullahi ibn amr bin al-as sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau kuma sun tabbatar da lalle hadisi na mausul bai da inkifa shu'aib din ya ji karatu ga kakansa amr ibn shu abdullah ibn amr ibn shu'aib na'am qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ka ci duk abin da zakaci na halal kana cin abinci mai kyau ka sha mai kyau ba wata matsala ta ba ko ba haka ba eh wa ahalla lakum at-tayyibat duk abin da adda tsalki da dadde halatna kul kashi wa sharab kasha walbas ka tufata kai tufa wa tasaddaq kai sadaka da abin da ya raguwa amma fi ghairi sarafin wala makhila babu ƙetare iyaka babu nuna kuri saboda haka ya halatta al'amari na duniya ka ci mai daɗi kakka zama irin yan tasawufu ko mutasawufa mutasawufan ƙarshen zamani ba mutasawufa na farkon zamani ba masu bai sunna a mutasawufa shikenan mutum ya ce ya ɗauki hayatu taqashshuf bai cin abinci mai daɗi bai shan ruwa mai daɗi bai satuwahi mai kyau bai mai kullum dai kazan kazan a ce mai zuhudu zuhudu zuhudu ko sufi sufi sufi wannan duk ƙetare shari'a na wannan duk irin tsumumuwa na waɗanda tasawufa na ƙarshen zamani sun ka kawo wanda kuma aka samu cikin rashin sa'a wasu malamai suka dan taimaka musu ga wannan irin kamar imamul Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yi taba irin waɗannan abubuwa amma dukansu sun saba mashari'a mun sallah sallan ai waya ce manzo a manzo sallah ya ce baya shiga aljanna duk wanda cikin zuciya ce akwai misqala zarratin min kibri wanda cikin zuciya ce akwai kwatankacin azzarra na girman kai sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi na ko bani a na ko bani me yasa me kace ni ya rasulullahi ina so in sa abu mai kyau in ado in sa tuwahi masu kyau takalma na masu kyau kaza kaza mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi akiru ba ba shi akiru ba shi girman kai ba kai alkibru batarul haqqi wa ghamtun nas kai kin gaskiya da rena mutane shi akibru amma inna allaha jamilun yuhibbul jamala ai shi ado da ta kai ka sa kyakkyawan kaya ka ci abinci lahiyayye kai ni ai jamal ai jamil jamal saboda haka a kula babu wanda hana a sha mai daɗi ko ba haka ba babu wanda ya hana a sa abu mai daɗi ko ko abi kai dai gwargwado abu biyu zuwa uku za ka kiyayewa na ɗaya ka tabbata wannan abin da ka ci ko ka sha ko ka sanya halafna ko ba haka ba halafna ya zan halaf sannan na biyu ya zan kakka wuce iyaka wajen ko halaf kakka wuce iyaka kai wa fakulu washrabu wala tusrifu kar a israf shine israf ƙetare haddi wajen ƙetare iyaka ga gwargwadon abin da ka isa ko ba haka ba gwargwadon abin da ka isa kakka ƙetare iyaka sannan makhila shine kakka sa cewa ji da kai ka hi karhin kowa ne wannan musu muddin kai haka babu wata matsala game da haka nan ga wani abu malam yayin mana sai ce akhrajahu abu dawuda bai taɓa mana haka ba in ba irin nan ba abu dawuda dayalisi shi ya rawaito mana ba abu dawuda ga dan gidanmu ba ba abu dawuda sujistani ba abu dawuda sujistani mai sunan abi dawuda wanga da mun ka sani to shi abu Dawuda. an ce abu dawuda shi an ka hisani amma duk inda ya zo in yace abu dawuda to abu dawuda sijistani shi ya kalli wanga dan ukraine dan gada aka ji dadi ko ba haka ba shi a can to wannan ba shi na abu dawuda dayalisi shi ba abu dawuda shi ma ya gabaci bukhari kila an fahimta ya gabaci bukhari ta shekaru ko to shi adda yana da musnad ko kuma a ce mai sunan na dayalisi to shi yasa hatta da Samir ya ishara da wannan yace ya tabda cikin Abu Dawud babu to haka lalle babu cikin Abu Dawud amma akwai cikin musannaf na Abu Dawud at-Tayalisi ko malam bai cika haka nan ba yace Abu Dawud ya shiru don ka'ida in kana nufin Abu Dawud mai sanan Abi Dawud wanga mu shi aka sharahu Abu Dawud amma in kana nufin Abu Dawud at-Tayalisi wancan wanda ya gabaci ma Imam Bukhari da Muslim ko ba haka ba to shi ko shi aka yi rawahu at-Tayalisi ko abu dawud sai a kara da shi a dayalisi kila an fahimta saboda saboda don fa'ida mutum ya dan kara wani abu kadan na a dayalisi din ya nuna cikin abu dawud yake a dayalisi wa ahmad da imam ahmad wa allakahu al-bukhari bukhari ya kawo shi da ambaci sanadi ba kawai yace daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar abdullahi bin amr yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza kaza kaza kaza bai kawo haddathana anwan haddathana haddathana haddathana ba ta'liqat imam al-bukhari da ma mun san su ehen ba su da wata matsala da sayidi na amma ba su cikin shuruɗu na shi alakulla halin dai hadisi ingantacce na bai da wata matsala ko ku hasanan na bai da wata mushkila sai babu na gaba a gurguje babu birri wasu sila wancan dai la da mun kai na na yin abubuwa yadda za a yi rules and regulations na wasu abubuwa wajen cin abinci wajen satakanni wajen kaza wajen kaza mala ya takaita mana kwarewancan babu da muka fita da in kun kula bai ambata mana kwanciya ba wajen kwana na dubban kwana na dubban tashi daga bacci na dubban tahe tahe la dubba da dubba takaita ai ko eh amma in kana son su ta koma ga ilmi da taffan da an kai musamman don wani al'amari irin riyadus salihin ko irin al-arkaru na imamu nawawi ko da shi ma riyadus salihin na imamu nawawi da irin ire-iren dai waɗannan duk kana samu irin al-adabul mufrad na imamu bukhari to duka irin waɗannan ka samu dubban mu'amala da yanayi hitatta tun hituwar rana hatta koma ga ubangijin ta faɗi duk abin da za ka yi akwai ladabi na yinai da sauransu babul birri wassila babul birri wassilati kare nawa malam bakwai nawa takwas sura وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة بر شين أيكة أيك الخير wato kama wannan ga ɗalibai can harkar karatu a ce irin shi'e ko yauwa kana da kayi a sallah azumi zakka waɗanda an waje banka ba su a abin abin ba to kaga zai yawa in baka yi annaya ba baka da ci sai a zo wajen abin ya kasa kai ko yawa amma in kana da wasu ayyuka na alkhairi ana dan gaggamo ma ana dan hada ma sai ka take ma da yawa Hakka kai wani abin da kila ma wanda yi ka kokari can wajen wani wuri sai yawa saboda yawan abin kai ko ba haka ba eh wani kila ya rike dan abu guda ya yi tai ya yi tai da yawa ciki ne amma kila kai ya zan kana da ayyukan alkhairi da yawa can can can can a hada ma shi ne albirru yawaita ayyukan alkhairi duk inda ka ga ikkafa ka gane haka zan kamar ka zan kan mai mai sana'a yan gwangwani duk dan wani karhe bai ran mai ba ko ba haka ba <laughs> yawa ko mina na da ya gani a doko ya ce yana da umfani a kada shi buhu shi ma wancan a doko shi ma wancan a doko ganga masu wannan karikitai kana ganin kamar haukata ita as-sana'a to haka ayyukan alkhairi ba a cika sun ka rike abu guda wai kai baka komi sai shi ta ka yawaita ayyukan alkhairi ba ta an kai bai da umfani ba amma ko da kana wani abu to kuma wani abu ya zo kuma ka shiga wani abu ya zo ka shiga kamar na sha buga misali misali kana azkaru kana zikiri kana cikin masallaci kana zikirinka sai an kai ma sallama sai ka kyale mai sallama wai kai zikiri haka ne kaga ka hasara kai sannan kuma ka sa manzo sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce wa alaikumus salam babu abin da aka ce in ba sallah ba in ba sallah ba babu abin da ka ce wa alaikumus salam a ce ka aisha wannan aisha duk abin da haka yi sawa'un kana wani zikiri da adadi adadi shar'antacce irin kai la ilaha illa wa la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir mi'ata fi yawmi wa ko so dari irin su subhanallah 33 alhamdulillah ba su adadi ba to duka malamai sun ittifaki kacewa ka amsa sallama ba in kidai bane to amma sai in alkuwa wai shi bai magana hatta da qur'ani in kai ma sallama kana katon alqur'ani babu lahi ka tsaya ka amsa sallama sannan ka ci gaba inda hake. sallah dai an kace ita da ba magana ciki ko ita dai da wannan to kaga yawa aikata alkhairi to birru kenan a sama ba'un kasara shi a birru yawan aikata alkhairi ko an ka samai fataha barru alkhairan su karan kansu birru aikata su barru barru bi fatahi ba'i barru alkhairan to kuma idan mutum ya zan shi an mai yin alkhairan ko ba haka ba ko ko kamar Allah madaukakin sarki shi an mai yin alkhairan sai aka ce mai barru gaba ɗaya ko kamar yadda aka ce ma Allah nuru gaba ɗaya ko ba haka ba shine wurin samawati wal ardi fasun miya nuru Allahu nuru samawati shi ko Allah huwal barru rahim ko mhm, amma albirru aikata alkhairi asila sada zumunta zumunta duk wani mutum wanda kana da alaƙa ta jini ko ta kusa ko ta nesa to kai kokari wannan alakan ka yayyafa mata ruwa kar ta samu bushewa shi aka ce masila ehin sadar da ita na katta tsinki alaka ko wace iri ko ta dangantaka ta jini suka ce ko ta so saboda ka aure daga wannan kabilar ko daga wannan gidan to sai ka kokari kan wannan dankon zumuncin ya kace ko da kuma kila mai rabawa ta raba a fahimci wannan shala kenan <clears throat> wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qal qala baka ja ko to masha Allah malam bai jaba shi babu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن يلسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري نجرتا ko sada zumunci yana cikin abubuwan da aka samun fa'ida ce tun nan duniya ba wai sai an zo lahira kan hiyaka amma tun nan duniya daga cikin abin da za ka samu ribarsa da zumunci katta kaki kama ƙa'ida ai a irin wancan labari ko wancan karin magana na laraba kamata dini to dani ko haka cewa ko ba hadisi na ba kula amma abin da so in ce wa da dukkan yi haka aka yi mako a lokacin da dukkan yi kan zumuntatta ta mutu ko ba haka ba sai Allah ya masa ko irin wannan sai kai ma ya baka dahiri ba kai saurin mutuwa ba ka san ba mai tsoron mutuwa kamar dan adam sai kai ta mamaki ga haka ga hadisin ya tabbata an abi huraira ta radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma Allah yace man ahabba du wanda kaso wanda kason an yobo safa alaihi fi rizqi alil wa ta masa arzikinsa arzikinsa ya kare lalwa wa an yunsa alahu fi asri a jinkirta masa a bayanai ne kaliman yunsa daga nasi'atuna inna man nasi'u ziyaratun fil kufri an nasi'u jinkiri akwai ai ribal fadl da ribal nasi'a ko jinkiri to an ayyun yunsa alahu ai mai jinkiri fi asarihi a bayansa kalima asari in ka wuce abin da ka biwa baya kalima asari ko ko ajali duk ana cewa haka nan fi asari ajalinsa sun sun fassara shi kwasara biyu asarihi ajali asarihi sawu ne bayan ya wuce to duk wanda ka son a yalwata masa arzikinsa yana cikin wani kunci ya samu yalwa arziki gwargwadon abin da Allah ya komai kuma a jinkirta masa to fal ya rahima ya sada zumuntarsa wannan gaɓar musamman ta biyu malaman sun ta kokari ya fassara ta yake ita ta farko ganin akai kamar ba ta da wata mushkila na cewa duk wanda ka sada zumunta arziki ne na ƙara haɓaka Allah zai ƙara mai buɗi ko don roƙon Allah wani Allah shi biya ka Allah shi buɗa maka wa ɗan'uwanka alkhairi ko babu wanda za kawo alkhairi bai ma gurin alkhairi ba sannan kuma duk wanda kawo alkhairi in dai ya san in ka samu ya samu to kullum gure yake Allah ya kawo ma saboda shi in ka samu ya samu to kaga addu'in alkhairi ba su a suna tare da kai daga cikin addu'in da karba mutum ya ma addu'a an zahar gaibe ba ko kusa ka san ko duk wanda ya san in ka samu yana samu ko ina na yi ma addu'a shi kaga wannan bai da mushkila irin abin da ka shigewa duhu jinkirta ma mutum sai suka ce su ana nuhin kenan yanzu a in kana sada zumunta ajalin ka zai karu kwanukan ka za su karu kila kana da shekara hamsin amma saboda sada zumuntarka ka kai saba'in tamanin ko kuma nuhin akai a'a akwai sun ka wasara haka nan ko kuma nuhin akai a'a a rayuwar taka Allah ka sa mata albarka sannan kuma bayan wucewa Allah ya wanzar da sunanka a dade ba amince da kai ba kila fahimta misali sai haga mutum shekara ta dudu arba'in ko hamsin amma ya ba da fa'ida ko a ruwa ya ta albarka ko akwai ɗan shekara tamanin tis'in da rayuwa ce ba ta albarka wannan ba shi aka nuhi sannan kun ko da bayan ya mutu a daɗe ana masa addu'a alkhairi kullum an ka tuna da shi a ce Allah ya ji kan wani a inda wannan nan kaji kaji kaji kaji ina da wannan ai da wanda bai bai bai wakana da na sani wani na nan da ai ba shiga wata matsala ba kaza ko ba haka ba eh ko ko haka aka nuhi duka sun ambata to amma fassara zahira wadda ta da wani kwana da sauransu shine jinkirtawa a ajali jinkirtawa ajali kamar yadda komi na da sababu sababu na samun haihuwa kai aure sababu na samun arziki kai sana'a kai kai kai kwadago ko ba haka ba ba kwanta kwanci kana ta kwana amma ka ce Allah shi baka dukiya kuma kwance baka ce Allah shi bani da amma ka ce ban aure ko ba haka ba ai bai yiwa ashe sababu na samun da shine ai aure sababu na samun dukiya shine ai sana'a ko to sababu na Allah ya tsaye ya tsawaita ma rayuwarka sababun shar'i shine sada zumunta an fahimci wannan sai zan kowa ka da su malamai na cewa akwai ajali biyu akwai ajalun makhatumun wanda shi Allah dama ya san canza ka kai misali bari ƙara ɗan misali na kila Allah dama ya rubuta ma shekara saba'in zakai. can kuma a ya rubuta haka nan amma kila an sami an sa sharadi in ka yi birru nagarta ga uwa da uba ko ka sa zumunta saba'in za ka in ba ka su ba ka lalace hamsin za ka amma shi Allah ya san dama ko za ka yi ko ba za ka bi ya sani saboda haka a waje ne shi lamba guda ya santa ita ita ita ta amma a wajen mala'iku hamsin ko saba'in za ba su sani ba kila fahimta to in kana son a baka lambar da ta sama to ka sada zumunta in ko kana ka yi saurin tahiya kowa kawa to ka kada zumunta malamai sun fassara haka kila fahimta sai suka ce ka'ida fala fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna tan wacce wanda aka hannun Allah wadda dama Allah ya san da ita ita ta wadda ya sani zaka yi in ka na kirki yace sabai din nan zakai to lalle fa la yasakhiru sa'atan wala taqdimuna in ka zan dan banza da kaza da kaza da kaza baka da sabab wanda zai kai ka can akan 50 zaka tsayawa to 50 din nan fa la yasakhiru sa'atan wala taqdimuna a kula da wannan ga wata magana ta Muhammad Nasiruddin Albani ga masu tahqiqin Samir su ba su gani nan ba ta hudu kasa bayan malam ya ce sahihu rawahul bukhari ya kawo ba hadisin wa indahu a wajen Bukhari man sarrahu an yi musaɗa lahu aka ce ba man a habba ba badala man ahabba an yi musada alaihi ehem kauluhu da yace yunsa lahu fi asarihi a jinkirta mai a bayansa tirmizi tirmizi ya yace ya ani abin da yake nuhi bihi da wannan kalima az-ziyadata fil umri ƙarin rayuwa ƙarin shekaru ƙarin shekaru ehem a kula sosai wa kala shekuna al-albani rahimahullahu ta'ala Muhammad Asudi Albani ya ce alhadithu ala zahiri hadisi ba a tawili ne zahiri ne ba wai Allah ya sama albarka ba ko da shekara ka arba'in sai zan aikin ka kamar dan shekara tamanin ba tawili ba wannan tsarin fasara na hmm. tamanin nan dai Allah zai kai ka an fahimta ai ai wato annallaha hakika ubangiji da Allah ya sanya bi hikimati saboda hikimarsa ya sanya silatar rahimi sada zumunta sababan shar'iyyan sai sababi na shari'a li tulil umri da tsawon rayuwa wa kadhalika hakanan husnul khuluqi kyakkyawan hali suna kawo tsawon rayuwa wa husnul jiwari kyakkyawan ya iya makwabtaka da kyau yana kawo tsawon rayuwa kama fi ba'd al ahadith sahiha kamar da duk waɗannan bayanai sun zo cikin hadisai ingantattu wala yunafi zalika wannan ba shi ka kore ma huwa ma'lumun abinda an riga an san shi min addini a cikin addini duk da ruwa karara kamar rana an ka san shi nami na cewa annal umra shekarun mutum ko rayuwar mutum maqtu'un bi an riga an yanke ta ba shi mun ka sani ba an riga ba ta karuwa ba ta raguwa i haka nan da wancan bai kore wanga ba don ni li anna hada bin nazari lil khatima maganan makanu an yanke ta dudul khatima din an yanke ta ba cewa aka yi in tama in in mai sada zumunta na ba tamanin misali in bai sada zumunta hamsin ba to shi Allah ya san abin da zai shi amma nan makasurun to tunda Allah ya san wanda zai kaga wajen Allah makasurun na kenan in tamanin tamanin shi Allah ya sani in hamsin hamsin ba tare da ya kai ba amma hatta da mala'iku ba san ni za ka yi ba ba san hamsin gare ka ko tamanin gare ka ta da mala'iku kila fahimta sai kawai mala'iku mala'iki guda ya san miza ka shekarar ko dawa yi wane mala'iki wannan da an ka aiko ma cikin cikin uwarka wai kutabu ko rizqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw sa'idun to wa ajalahu shi za a ce rubuta mai shekara kaza kila fahimta to shi ya san abin da za yi amma ko da wani mala'iki bai sani ba ko malakul mauti sai lokacin ka yayi ko ba haka ba aka ce ta an shirin wani a kula sosai yace li anna hadha bin nazar lil khatima tamaman kas daidai yake kas sa'adati wa shaqawa kamar zaman ka dan aljanna ko zaman ka dan wuta ko ba haka ba ai ka ga wannan babu wanda ya san sai Allah ko amma an rubuta shi ko eh amma sani ne sai Allah mu dai nan sai mu ce mu sani ba to haka na ajalinka in dai kana kyautatawa kana a tsara zumunta to zai tsawo heda number kasa don kana da number biyu ko ba haka akwai ta kasa akwai ta sama to wace ba a ta sama wace a ta kasa mu sani ba a fahimci wannan sosai fahuma dukan su guda biyu din nan ashtaqawa wa sa'ada maqtu'atani ka suke yanki suke bin nisbati lil afradi dangane da daidaikun mutane kowa da nashi daban fashaqiyun aw sa'idun dan aljanna daban yankakke na dan wuta daban yankakke na babu wanda sani sai Allah to fa min al-maqtu' bihi daga cikin abin da mu riga an yanke an san da shi an san wannan haka yake annas sa'adata wa shaqawata ai zama dan aljanna ko zama dan wuta ai manu dan bil asbab shar'iyya eh an kayyade su da sababu na shari'a babu wanda san kai dan aljanna kake babu wanda san kai dan wuta kake ko amma ai an san abin da kai aljanna abin da kai mutum aljanna an san abin da kai mutum wuta kai ma kana ai huda abin da kai mutum aljanna kace kai imani da Allah Yan mutukan la ilaha illallah muhammadu rasul aljanna na kowa ya sani eh aljanna yayi shi ko ko wanda ya kahirce mu da ya kahirce mu Allah bai iman da annabi Muhammad dan wuta na ko ba haka ba kaga maqatun bil asbab su sababban an san su amma to shi wannan yanzu yana yana aikata alkhairi kana ranka dan aljanna na baka iyawa shi wanga kahiri na kana ranka dan wuta na baka ranka dun baka san zai tuba ko ba zai tuba ba ko to haka nan shi wannan shekaru ne kaza kana rancewa sai su baka sani ba kila an fahimta shi aka cewa wannan bai canzuwa a fahimci wannan mhm. yace ni yace kama qala sallallahu alaihi wa sallam kama yadda man sallah sai yace imalu fa ya muyassaru lima kuli la ku ci gaba da aiki ko wani Allah zai hore abin abinda Allah ya kaddaro zai fada gare don sahabbai suka manzon sallah sun tambaya ya rasulullahi ba ka ci aljanna dama Allah ya riga ya san aljanna wuta sun kai ba eh haka ne kuma yan wuta dama yan wuta na wuta sun kai eh haka na to inda har Allah ya raga ya raba wanga dan aljanna aljanna zai shiga wanga dan wuta na to me an zama ana ta aiki ai kuwa sai kwanci ne tunda aljanna in Allah rubuta dan aljanna koyin tsai sai ka shiga ko kamar inda Allah ya rubuta ka wuta ba mai hana ka shiga wuta ko to tunda haka ina ba sai mai kwancin mu ba sai annabi sai ya ce a a i'malu ku tashi ku yi aiki fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu kowane abin can da Allah ya rubuto mai to za a aza shi bisa hanyar zuwa can saboda ka a lokaci guda da ka ga kace to bari kai zaman ka indai Allah ruka dan aljanna aljanna dan wuta wuta saboda ka baka komai to shi ashe da dan wuta kake <laughs> shi Allah hore ma amma a lokaci da duk kace to ban san wanda Allah ya wuta bari in tashi in aiki to sai ka hau hanyar alkhairi to alamun shi dan aljanna kake duk wanda haka yana hanyar kware to alamun cewa hanyar kware Allah ya rubuta mai Allah ka sa mu cikin hanyar kware i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu shi na yake faman kana min ahli sa'ada wanda a cikin aljanna fa sayyassiru li fa sayyassiru li amali ahli janna za a sauƙaƙe mai hanyar aljanna sai ji sai ji addinin ga musulunci wallahi bai bari sai ji shi dai duk abin da gitta mai bai addini ne gaskiya bai yi ne sai ga yana yana tattaka tsantsan shi kadai yana cikin dokar daji cikin duhun dare sallah ka tashi ya tashi a ba mai tasiri a wallahi sallah shi kadai ya tashi yayi niyya ya ɗauki azumi in ya ga dama yana kyalewa shi kadai yayi kaza to kaga shi wannan kai ka san cewa Allah ya za shiga aikin alkhairi bai dai da wanda shi kuma kila in an matsa mai in ba matsa mai bai bari ko na'am wa man kana min ahli shaqawa wanda cikin mutanen tsiya fa sayuwassaru li amali ahli shaqawa za a ada shi bisa aikin tsiya sai manzo sallallahu alaihi karanta wa ga aya فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من أعطى وان يبعد أجند الله وجب تامي واتقى يكيا أجند الله هنامي كلمة أعطى sun ce dukan wajibi ka ba da shi kalima ittaqa sun ce dukkan sabo Allah ka guje mai ko ba haka ba dama al'amru wannan al'awamiru wannan wahi ko sannan wa saddaqa bil husna ya gazgatar da husna husna sun fassara ta ya gazgatar da aljanna da wuta lahira kenan ko ko ya gazgatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk ita husna ya gazgata ta to fasanu yassiruhu za mu sauƙaƙe shi zamu aza shi lilisura ga hanyar tahiya lahiya lau wa amma man bakira amma wanda yayi rowa ga abinda a waje ne bai bada abinda da a waje ne wastagana ya tabbatun abinda da ga wajen Allah na ima bai bukata wa kazzaba bil husna ya karyatar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa sanuyassiruhu lil usra shi ko hanyar bata zai zama bisa gare ta to kaga ashe abin da muka sun duka mu ce wato da shakawa shiga shiga wuta da sa'ada shiga aljanna yanka kuna amma sababin shiga aljanna aikin kwarai sababin shiga wuta mugun aiki ko to haka nan tsawon rayuwa sababu sababu na samun tsawon rayuwa shine mi shine salatu rahim da zumunta an fahimta malai fa kama anal imana kamar da kasan imani yazidu wayan kusu shina karuwa shina raguwa wa ziyaratu abin da aka karuwa imani a da'atu da'a wa nuqsanu abin da aka raguwa imani al ma'asiyatu sabon Allah wa anna zalika sannan duk da haka nan na fi ma kutiba fil lawhil mahfuz bai kore abinda an rubuta ma cikin lawhil mahfuz na shabu mili ko fasiki to faka zalikal umru haka nan rayuwarka shekarunka na duniya yazidu suna karuwa wayan ku suna raguwa bin nazari ila asbabi ta hanyar sababba abubuwan da zaka hawa suna rage ma rayuwa abubuwan zaka hawa suna kara ma rayuwa alkhairai suna kara ma rayuwa sharruka suna rage ma rayuwa kila an fahimta bari ganin cewa kila wani kahir ya shekara 70 60 ko ba haka ba ko ko ya kai 100 da a ce aikin alkhairi yayi da kila irin wannan da aka tari na duniya shekara ta 100 da kaza na 140 150 kila an fahimta ahin Allah mu gani fa huwa wannan la yunafi baya kore ma kutiba abinda an ka rubuta sai lawfi a cikin lawil mahfuz aidan kuma har yanzu muna cikin taqiqin samir qala al-hafiz imam hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari yace az-ziyadat wannan kari da an kace na rayuwa ala haqiqati akan haqiqa take ba majazi bane haqiqa ne Wazalika to inda yake ƙari ƙari inda aka samu a ji kamar ƙari na bin nisbati ila ilmin malakil muwakkal bil umri ta alaka da ilmin mala'iki shi mala'iki da an ka rubuta ma hamsin an ka rubuta ma cikin cikin uwa ko hamsin to shi gari hamsin gare ka amma a can Allah ya rubuta cewa in ka yi aikin da yake bukata su lakar rahimi zai kai ka saba'in kila an fahimta to kuma Allah ya san za ka yi to a can waje ne shi Allah na ya rubuta saba'in ba hamsin din ba amma ga hannun mala'iki ya rubuta hamsin waɗanda su a jari din riba ishirin bai san su ba kila an fahimta to yanka ce an yi ma ƙari ba ga na Allah ba ga na mala’iki. an fahimci wannan in ji ibnu hajar al-asqalani yace ka an yuqala lil malaki kamar misali ga hana a ce mala'iki masalan inna umra fulani rayuwar wani mai atin shekara ɗari zai masalan ga misali amma in wasala rahimahu in ya sada zumunta ɗari zai wasu tuna amma sittin zai in kaɗa ya kace zumunta rubuta mai haka nan rubuta mai haka nan sab ɗari zai in ya sada zumunta sittin zai in ya kace to amma shi mala'iki bai san da ka yi ba amma an ce rubuta kuma ya rubuta amma can wajen ilimin Allah ya san abin da za ka yi to wajen ilimin Allah wanda ya san za ka yi shi aka ja mu aya fa la mun sa'atan wala yasta'khir shi aka ja mu aya kila an fahimta mhm to wanda kuma shi ku wanga na 60 wanda mala'iki ya rubuta na 60 shi aka jawo mu ayat hadisin cewa in kana son ka kai ɗarin to sadar zumunta in ko kana son 60 ka mutu din to ka ta zamantar kila an fahimta na'am sai ce wa kasabaka fi ilmin lahi ya riga al'amari ya gabata ga ilmin Allah annahu cewa shi wannan mutune yasilu zai sada zumunta ta awai kada ko ya kace ta to fallazi fi ilmin lahi wanda a wajen ilmin Allah shine la ya taqaddama wala ta'akharu ba a zo ma kamun lokacin yayi lokacin bai wuce kuma a rabu da kai wallazi fi ilmin malaki amma ga ilmin mala'iki huwa allazi yumkinu fihi ziyaratu wal nuqsan shine aka samu ziyada ai unwani da babban namba wan nuqs wan naqas ko ai unwani da karaman namba wa ilayhi al isharatu to shine aka ne bi kauli ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitabi Allah na sha abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso kuma a sa shi adda ummul kitabi ko ba haka ba shi adda lahul mahfuz gare can komi yake amma wanda a can shi ba a taba shi amma ga hannun saura shi ana taba su a fahimci wannan fal mahawal isbatu inda aka shahewa ko a canza a canza wani a tabbatar da wani bin nisbati lima fi ilimin maliki wanda aga malaiki shi aka canzawa ko a canza ko a gyara ko ba haka ba ba su ka rubuta ko ba su rubuta ayyuka ba in kai aikin zunubi a ce dakata a bari a gani sai yana tuba in baka tuba ba sana'a ce a rubuta to in ka tuba sai a ce a goge shi to su ayyamuhu Allah wa yuthbitu wa indahu umul kitabi amma shi Allah in ya san wannan laihin dama zaka tuba to ba ko rubuta shi wajen Allah kila fahimci wannan wanzur al-adab al-mufrad ka dibi adab al-mufrad lil bukhari zaka samu sharhi game da wannan hadisi dan kara ka dan malam وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم duk hadisin nan da ya masu sauki na duk suna nan cikin ƙananan littattafai arba'un hadisan haqqul mubin suwa duk islamiya sa sun su shessa zamu ta sauri in Allah shi wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala jubair ibn mut'im قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع mai kacewa bai shiga aljanna yani abin da yake nufi qati'ar rahimi mai kace zumunta a shiga kata zumunta na hana shiga aljanna Allah ya tsare mu ashe kaga kaba'ira ta babbar kabira ta irin yanayin da muke ciki yanzu kaga babu zumunta ko ba haka ba zumunta ta yi rauni kwarai da gaske eh Allah ya tsare mu muttafaqun alaihi wa an mughira ibn shu'bah radiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات Allah madaukakin sarki ya hana muku saba ma bijire ma musguna ma iyaye mata ummahat hukuk musgunawa sabawa sun ka ce duk abin da aka ce hukuk abin da ka sa ran mahaifi ya baci wanda kuma ba da'a na ga Allah ba ba da'a na ga Allah ba aha saba ma Allah na kuma saba ma na abin da aka ba da'a na ga Allah ba kaga wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun ko fala huma in suka ce ka ba addinin ka ko ka baka zaka ga babu amma duk abin da ba shi ba duk abin da kai ko mu ba halal to ka bar shi kai hatta da cikin wajibai akwai wajiban da dole ka basu su saboda ga mahaifai ba ga jihadi ba ko ba haka ba ba ne yazo ya ce jihadi manzo Allah ya ce ahayyun walidaka qala nam qala fahima ma fajahid ba eh kawai barin musulunci aka ce aka shi daya ba ka bari kalima uquq duk abin da ka sa musu bacin rai to kakkai shi an fahimta a wannan hadisi ya ambaci ummahat hadisai da suna zuwa lokaci ummahat wani lokaci su zo a abak ko ba haka ba eh saboda haka ba kayyadewa ɗaya ba sai uwaye mata hadda uwaye maza hadda maza su duk da lafazin ummahat yazo kalima ummahat jam'i na al ummahat al ummahat al ummahat ita asalin kalimar sai aka kace ta aka ce mata al ummu an ka bakwaden ha da ta'un al'ummu uwa ko shi mun kai sani ummu to amma in za a jan'i sai a koma a mai da ita ga asali dama na an safa sun san haka nan wani sai in za a jan'in wani abu sai an mai da shi asali ne ta asalin aka jan'i kalimar ummu ba ita asali ba umma hatu yake umma hatu to sai aka kace ha da tu sai an kamar shi ta ummu ummu ummu uwa uwa uwa amma in za ka jan'in ta sai ka mai da ita asalin ta umma hatu to daga umma hatu sai ka ce umma ha umma ha an gane wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukin sarki ya hana muku musguna ma iyaye mata alasa ta kila ma akwai alama cewa uwa ta hiban tausayi ko ba haka ba ta hi rauni shi yasa manzo Allah ne ambace ta karara ko ba haka ba ta hi bukata ko hira kila uba eh to wani lokaci manzo sallallahu alaihi yakan dan muhimmantar da wanda an muhimmi wajen magana Ke da ni ke da wanda bai kai muhimmancin wannan ba amma duka ne hukuncin gudana saba ma uba da saba ma uwa duka Allah ya haramta shi na nasosan hadisi da rututu wani daga cikin matsalolin ahalin sunna musu ma suna da matsala wajen ɗaɗɗa tarbiyya da ladabi da biyayya ga iyaye sai a ga ahalin sunna da wannan ko gardama ko renin wayo ko ya ce shi Allah ba wanda ya hana shi ba dun koyi wata ya kaso wata ta kaso wata ta ce shi Allah ya ce tunda ba haramun na ina hadisin da hana wai hadisi ya kafa da aka kawo mai wanda hana aure ta kaga ya ka ya ka rashin rashin rashin rashin ladabi kenan wai sai an kawo mai hadisi uwa ce sai ta kama hadisin da ce ba auren ta eh wai ahlus sunna na kaga duk wannan ai shirme na ko ba haka ba haukata ma baka bai ma sani ba yawwa tunda ai auren ba ba hana auren an kai ba ko ba haka ba eh ce aka kakka auren shi auren shi eh wannan maslaha ta aka yi aka bi dan ma da sauransu Allah ya mu gane ladabi ne aka so da biyayya ga duk inda ba a saba mu Allah ba ka'ida shine kar a saba mu Allah dan saboda ni saboda Allah Allah shi ya wajabta awa uwa da'a ko ba haka ba to kaga kenan ka awa uba da'a awa uwa da'a ko to kaga ba a saba ma shi Allah gaba ɗaya don a daɗa mu ko ba haka ba haƙƙe biya yake haƙƙin uwa an ah, haƙƙin ubangiji ya ɗara haƙƙin kowa sannan daga shi sai haƙƙin manzon Allah ya ɗara haƙƙin uwa da uba bayan haƙƙin manzon sallah sai haƙƙin uwa da uba kila an fahimta eh eh wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana sannan wa wa'adul banat Allah ya hana binne 'ya'ya mata eh wa'adul banat wannan ɗabi'a ta jahiliya ko eh suna yin ta to alhamdulillah yanzu din kira sai mu ce jahiliya yanzu bangaren wasu masu jahiliya ta yanzu ba irin wancan ba sai dai ya zan kyama yaya mata ka san akwai wani wanda shi wai ƴaƴa mata abbai su ko mace auro da ta ya mace to ta bar gidan nan wai shi bai so ɗaya mace saboda dai hauka ko ba haka ba ehe ya ce ba ta da amfani ki baki da rana baki da aiki sai yawan mata ko haka kace mata hauka ka Allah ya samu Allah ya sauke sa akwai wanda ka cewa shi ko ko ko in an kai abin shi ka shi Allah ya gane kai duk mara kuma da zai ke maballa kudi na saboda me yace mace an kai wai mace an kai Allah ya tsare ba ba bambanci wajen mace namiji wajen Allah ko ba haka ba Mhm, Allah kiyaye saboda haka wannan in ma jahiliya jahiliya ya suka yi to gogo jahiliya sai a kashe ta wata hanya Allah ya tsari wa wa'adul banat saboda haka haramun na wa man'an wa hatin man'an Allah ya hana duk abin da Allah azama ka hana abin da Allah azama Allah ya hana wannan kalimar man daga mana ana yamna'u ko ba haka ba to duk abin da Allah ya dora ma na ibada ko na mu'amala ko na haƙƙin wasu shugaba kake sarki kake gwamna kake shugaba a wata ma'aikata wani abu duk abin da a haƙƙin mutulla ka danne mai haƙƙi ne Allah ya haramta wannan abin saboda bai da gani ko bai da iko ko bai iya magana ba ko bai san wani ba ko ba inda zaya man'an hana ba rowa ba man'an hana wajibin da Allah azama Hatin Allah ya hana duk ya zafa shi ya hana ka biyo bayan waje ka an na wani shi ko wanga da sunan wani ya to haƙƙin wani na ka ce kawo kai baka da haƙƙi ga wannan amma ka canye haƙƙin wani kaliman man'an ka hana ma mai haƙƙi haƙƙi ne kaliman hatin ka kwace haƙƙin mai haƙƙi kila an fahimta wani abu ya biyo ta hanyar ka dama dai shi da ta kai ga ka'idance zai biyawa saboda ka shugaba ko wani abu da ya zo sai ka yi dabatin nashi gefe guda ko ya zo inda wanda haka son ya samu saboda shi dan uwanka shi an naka ko kuma karewa ko kuma gaba ɗaya dongorgom ya zan bangaren ka ehin shi na in kuka ji ba ga hainan can ga ta'aliki ƙasa can shekara kasa duka cikin ta hakiki wa man an wahatin ai man umma amara Allahu bihi Allah yumna'a ka hana abin da Allah ya umurni ka a hana duk abin da Allah ba ya ce ba a hana shi to ka hana shi kila an gane ko ehin hatta da wanda hadisi ka sa ya nuna mana ba a hana kingin ruwa ko yau hatta da kingin ruwa ka hana ko wani abu ka hana abu dai hana haƙƙe ga mai haƙƙi kalimar shi ko hati yace dalabu ma la yastahiqu dalabuhu bida abin da bai cincinci da ka bidai ba ba haƙƙin kana ba ka da rabo ciki ko ba haka ba irin yanayin yanzu ko ba haka ba ya ka zo aka ce ga wani abu na a taimaka ma talakawa sai wani kawai dan kansila ko dan wani mai hali sai zo ya baba kere ko ba haka ba duk abin ne koma gida ne yau ya haka wani abu mabera misali aka ce araba wa talakan mabera za ka ga masu halin za su anshi ko ba haka ba masu unguwar za su anshi kansiloli da ciyamomi za saboda suka ka san hanyar da aka shiga da hita ko wannan da an kai nuhi bai samu kadiba dai ko dan rabon takin ga na gwamnati ko haka ba su aka samu hatta da rabon harkar harkar dai ma a ce ma kai ko zakka da kwamitin ɗin an ka zo raba an kai ta wata unguwa tan gunduma ko ba haka ba ranar da aka akai buhu saba'in ko buhu kaza a aji to ran ana so a sani sai a kira NTA a ba mutum dubu goma a ɗaukai ga buhu guda ko in yadda na biyu na shi na ɗauke sauran sai aje sai a ce yalla bai an ka wuce karaba wa ha ganin su ba na ganin su eh an je ba da na mutum uku zuwa doka a yi a watsa ko ba haka ba kun gani an raba buhu tamanin ko ba haka ba da miliyan uku ko wani ai alƙawari an bashi eh, dubu goma goma ko ko ko kaza ko ko kaza to wannan ɗaya da an ka nuno ma minti biyu da nan shi dai an kai fa wannan ɗaya da ka gani minti biyu shi ne an kai saurayi an ka tafi a ce ko kansila ko mai gunduma ko wane kaza kaza wanda dai alamar ya shaha ko shi zai raba shi kenan to sai ni man'an sai mana ko ba haka ba shi man an zai sai ya hana in ku akwai wani shi ku wanda kamar yana da wani abu can ya san kaza san kaza can zai baibaya ko ba a bashi a bashi dan not bai da haƙƙi ciki ba a bashi dan not sai zai kawo wancan a bashi kayan wa a bashi kayan talaka kayan wani da an kace a bako shi bai cikin su ba to yayi ni yayi hatin ehin a hana mai hakki hakki ne a bashi shi zai hatin shi wanda ka nema ina fata an gane wa man an wa hatin Allah ya hana hana mai haƙƙi haƙƙi ne ka rike ko kuma ka biyo ta bayan hage ka anshi haƙƙin mai haƙƙi Allah ya hana sannan wa kariha lakum qila wa qala ya haramta muku an ce an yi an ce bahaushe ka ce an yi an ce labari dai ga yanan eh yanzu ana bacin wani wani ko kaji abin da ka ba shi ga to kaza kaza kaza wani bai da aikin irana ta heto ko ba haka ba in da sahe ya shiga karkashin inuwa a yi taimi a yi taimi bai da aiki sai bacin kaza in la'asar ta yi haka na in kari haƙila wa kana duk labarin unguwa duk labarin gari to ka tambayi shi kuma babu abin da alkhairi take illa an yi an ce ƙila wa kana sannan mi wa kasrata su'al Allah ya hana yawan tambaya tambaya wannan kila za a koma bangaren addini na a fahimta su'al nan tunda an sa kasara to bangaren addini shine yawan tambayoyi ni a hukuncin kaza ni a kaza ni a kaza ko na ƙora, ko ko na rashin abin yi ba su'ali roƙo ba don shi su'ali ko kaliluhu ba a yi kasara an kace ko kasara to ko kalilu ba a yi don man sallallahu ya hana roƙo sai ga mutum uku kakka ba da dama ce roƙo na ka su'ali roƙo a manzo sallallahu ya ce babu wanda ya harta su ko sai mutum uku ina jin hadisin kabisa mun karanta ko rajulun tahammala hamalatan wa rajulun asabatu faqatun wa rajulun kun san waɗannan in ba su uku ba to babu wani a yanda halatta ma roko to kaga cewa kasaratu su'ali yawan roko to shi roko dan kadan hudu hukunci ne shi ma haramun na to ashe kaga ba shi ne aka nufi ba yawan tambaya wannan ya samu asali lokacin da mamman sallallahu alaihi wasallam suka yi taimai tambaye ce fa inna ma ahalaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayoyinsu manzo Allah yi akaza manzo Allah wa ubana manzo Allah ubana aljanna ke ko wuta kuma ya mutu a shekara kila 50 ko 100 wuta ke kuma aljanna eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani tambaya haka manzo Allah ina ubana wuta ke ko yace na wuta <laughs> to wani tambaya ko ba haka ba <laughs> eh don haka sun ka sha maka manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya wanga daga hannu ya tambaya wanga fihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ubana yace ubanka wani wanda aka ce ma ubanka na haka dare ya mutu ka ruba shi ubanka ubanka wani na dan shege dan zana haka kai manzo Allah ce manzo Allah sai huska ta canza ce ku tambaya ku tambaya yanzu ba mai tambaya sai ya faɗa ba Umar ya faɗi ya ya Rasulullah mu roke ka don Allah ka roba mana asiri kai hankuri kai hankuri ya Rasulullah kai hankuri eh Allah ya saukar da aya la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hiya nazul qur'an tubda lakum yanzu ka an ba ana shaka ku tambaya ka kuyi tambaya ba yanzu kowa ka tambaya dade ya dade tambaya ba to na asirin na ba shi wancan da yace na ubana yadda yace ubanka na wuta sai ji zahi sai tashi ya walkata tashi da tahiya ce annabi ce dawo dawo dawo dawo hmm. da ubanka da ubana duk wuta suke ba shi kenan ba duk suna wuta ba ya ji daɗi ba ke duk suna wuta don harkar ba hata son kaita ba ko ba haka ba wanda ya bi Allah shi ke ehe wa kare halakun kila wa qala wa kasratu su'al wa idha'atu al-mal banza ta dukiya idza a sanya dukiyarka daga inda duk ba aikin Allah ba ko ko ko ba haka ba sai mu ce inda ba inda asabon Allah shine iza'a? in ka sata wurin halak amma ka wuce iyaka israf israf faifayewa in ka sata wurin da ba aikin wurin sabon Allah shine iba'a ka sai shiga ne ka kunna kaga idaatul malika Shayi-shayi dukka sai idaatul malika ka dau dukiyarka ka ba wata karuwa idaatul malika ko ba haka ba duk idaatul malika eh duk abin da ka san kassa dukiyarka wajen sabon Allah idaatul malika ina jin mu tsaya na muttafaqun alai mhm. ai hakuri lokaci ya tafi sosai sosai Asalamu su ma kana su ko alaikum ala ta malam ko mutum zai iya yin alwala a cikin toilet ma'ana makewayi zai iya babu matsala game da haka nan eh. tunda da an a samu wuri falkakacce amma babu matsala a rolana nan ba kana wanka ciki ba hmm. wannan shawara ta yi ba su ina da ganin tarbi eh shi yasa kina jama'an gyara matsala amma dai ga masu masallaci su za su biyu ba su gani ina jin wannan tambaya ce malam assalamu alaikum me hukuncin wanda ya yi alwashi zai azumi idan ya ci ssce kuma bai balaga ba ina jin bai balaga ba ya kalihi na gode malam eh, babu matsala ko ya yi ko da bai balaga ba ana ah, azumi ko yaro na azumi ba sai balaga ba ya in ya ɗauki Allah alkawar alkawar in ya yi to zai yi duk da dai ka san ba a son iri ne ka ce sai in ka ci za ka azumin yawwa ta ke in ya faɗi ya fasa ko <laughs> yawa to haka ba a so ehem amma yana iya azumi ma dai kamun ya fara SSC e ne ya azumi ta roƙon Allah kullum ya azumi kamun a fara jaraba Allah shi bashi nasara shi na azumi sai azumi zama zama mai tawassuli don Allah ya so bukata tana biya amma dun ya ɗauka mu alƙawari Allah bai cika mai alƙawari dun wannan bai sa ya ce SSC ya ta roƙon Allah kuma ya karatu to wannan ya ce assalamu alaikum malam idan aka haifa man mutum yaro kafin ranar suna sai ya rasu shin ko za a yanka masa rago wassalamu alaikum to irin wannan welcome ke na an huta ko in ji marwaci <laughs> in dai kamun ranar suna na babu wani abu shi kenan duk da kadiya tana da imam ahmad ya bada fatawar za a yanka amma bai ta hakiki game da ita ba kila wani sati za a duba malam dan karanta mu abin da kai na na baka assalamu alaikum ne hukunci bayan kiran sallah ko ka da a babu lahi bayan kiran sallah ai addu'a wannan babu lahi in dai kiran sallah kan zai kama ba ko mm, kiran sallah babu lahi ai yana cikin wuraren da aka addu'a kama a ta da sallah tambaya ta gaba wannan ya ce assalamu alaikum allah farka mara don allah ne hukuncin wanda ya ba da kuɗi aka ba shi ta aiki to ban sama gaba dai mhm. amma anya ba ta shiga wa man alwahati ba ta shiga aka sallah ko ta kamata ka suko mu tambayi es ko ba haka ba wannan ya ce assalamu alaikum malam don allah a yi bayani game da haɗe sajjan magariba da ishari shin ko babu sanyi ko hadari ana haɗewa eh ana haɗewa jam'u takhfisi kenan ana jam'u takhfisi ina cikin yana cikin kasakan da muka yi a cikin bulugul marami ko yawa hasali ma jam'i kusan ai biyu ɗaya na sauran duk kiyasi aka yi jam'u takhfifi da jam'u fi safari ko shi suka zo sauran duk a ishara na aka zuwa gare su na cewa manzo sallah ya taba hada sallah ba ruwa ba tafiya ba ruwa ba tafiya ba rashin lahiya hadisi imam muslim ko littakhafisi ashe ce wanda ya taba hada sallah ba ruwa ba tafiya ba rashin lahiya aka tambaye hadisin saboda ya hala yace ina ganin kawai dai ya sassaka mutane sai an ka samu ashe asali ma jam'u littakhafif aka yi cewa ba ruwa ba tafiya ba rashin lahiya samu ne an kai ashe suna suna kawo su ma amma haɗin ba don ruwa ba don sallah ba don tafiya ba ina fata a gane wannan sannan mun samu nafsi ya yi tafiya a ya haɗa azhar al'asar magariba da isha azhar al'asar magariba da isha saboda ka ana jam'u takhafifi ko da ba ruwa ba hadari ba ko na. wannan ke cewa ainihin yana neman addu'a ga mahaifiyarsa da ta rasu Allah ya gafarta mata ya yi mata rahama ya sa ta aljannatin firdaus kame mu kuma ya Allah ya kyautata mu firdaus Shin ce addu'a ne ka bi abu eh, ga wani mm, gidi Allah ya yafe mata Allah ya sa ta huta Allah ya sa ta cikin aljannatin firdausi da mu gaba daya ka karanta wannan wannan ma ya yi sallama yake don Allah mu yasa a yi wannan jami'i a yi mana bayani don sahabbai in sun yi manzon Allah ya yi eh manzon Allah ya yi ba saka ma yaro na namiji kafshar kafshar sai ga shi yanzu ta bayyana a kan cewa kowane yaro namiji za a yanka masa raguna biyu makamanta da komai nasu to na samu in cika abin da na rage na hakkin su wato rukowar rago ɗaya da kowane su a yanzu ga karshe ce ina roƙon allah ya tsare mana kai da dukkan malaman da a game da batun yanke rago rago da ka yanke yayi wannan baka maimaita dama shari'a duk lokacin ta same ka sadda ka je bayani ya zo ma ko to daga nan zaka dora afallahu amma salafa shikenan Allah shi ya ce wannan yanzu ilimin ya zo ma to daga yanzu shikenan duk wanda an kai fama mace caption namiji caption shikenan insha Allah yake cewa to Allah malam menene shawara game da mutumin da Allah ya bashi kuɗi hanya mai kyau sai aka yi masa kazafi na sabon Allah ne me zai yi. sai ya hankuri ya bai da al'amari ne ga Allah wannan ke cewa assalamu alaikum da Allah malam ya mutum zai yi da wanda zai zo mai ya ce mai wani zina ya kai kuma wani giya ya ka sha kuma sai ya koma wajen wancan ya ce ka ce ga laifi <laughs> ne Allah wannan ai shi ya zulo jahani ko mina yake kenan ko kawai sai kai mai wa'azi in ya ji wa'azi shi ke in bai ji wa'azi ka kaurace mai kamar zama da shi kama kan lawa ga saura a wannan yake cewa malam da Allah ina nema addu'a gare ka da yawa musulmi kan ciwon wasu wasi da nake da shi kusan shekara ashirin kusan yana son ya haukata ni ina nema addu'o'i da zan karewa da kuma shawara ciwon wasu wasi ko to Allah shi ba shi lafiya a shawara kawai ya lizinci addu'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya lizinci katon alqur'ani akwai wasu bangare na wadannan addu'o'i cikin bulugul murami can karshe kila muka zo wurin zamu wasa'a idan kuma lokaci ya samu kila kawo mu kai in kawo mu kai in ya mai tsawo yana iya samu na sai ba shi wasu addu'o'i cikin Qur'ani da hadisi insha Allah in kuma ya tsaya hankuri kila zuwa kawo mu kai cikin bulugul murami can karshe muna da babul azkari ko ko babu ya na addu'o'i karshe insha Allah mun ka zo wurin za mu wasa'a a dan fadada da sauran dai wasu bayanai na addu'o'i da sauransu abinda mutane ka bukata abinda za mu kara yanzu dai muna roƙon Allah shi bashi lafiya Allah shi cire shi daga cikin matsalolin da kanje kanjen take ciki wannan ba wani abu na illa ake shi dan Allah shi masa kariya Ba wannan yake cewa malam tambaya ta game da sallar asuba malam ne ya tabbata a karanta a cikin sallar shin an fi son a ja dogayen surori ko gurtaye aka karantawa sannan wa ya kamata ya bada sallah a sunna na gode Allah ya taimaki musulunci da su duk wannan mun yi cikin kitabul imama ko duk cikin farkon bulugul rana mun dade muna karatu in ya samu kasa shi kenan alhamdulillah yawa wanda yake cewa malam da Allah hadisin da yake cewa ba a nika gari a je wani gari ba ce wurare kulawa ina zan samu fassara su cikakkiya daga malaman suna domin na ji wani dan bid'a yana cewa wai hadisin yana nufin masallatai kawai banda ziyara ta burbura To ina zai yadi ba fatawul bari ko shi dai kila zai iya natsuwa kuma bai samu dan bid'a gitta mai game da hakan ne dai fatawul bari fatawul bari ya bayani isasshe game da hakan amma don malaman suna ya sai magana ga hadisin ko ba haka ba amma cewa ina zai samu sharhi to yaji fatawul bari karkashin wannan hadisi shikenan akwai saura shikenan alhamdulillah Subhanaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik